kan tambaya ta 112 ko ma dalilun nafkhi fi suri wa kam nafakhatin yunfakhu fihi na bismillah الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما دليل النفخ ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وفي هذه الآية ذكر نفختين الأولى للصعق والثانية للبعث وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخلين أتوه وكل أتوه داخلين الآية فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي لفتة الأولى المذكورة في, في آية الزمر ويؤديه حديث مسلم وأي ويؤيده ويؤيده حديث مسلم وفيه ثم ينفخ في الصور ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يقول رجل يقول حوض ابنه قال فيسعق ويزحف الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الظله أو قال الظله شعبة الشد شعبة شعبة الشاك شعبة الشاك شعبة الشاك الشاك الشاك فتنبت فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الحديث ومن فسر الفزع بدون السيك وهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين ويؤيده ما في حديث ما في حديث السور الطويل فإن فيه حديث السور نعم نعم فإن فيه ذكر ثلاث نفخات نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين طيب آه <clears throat> ما لم يتبع ما دليل النفخ في السور wa وكم نفخات ينفخ فيه menene dalili daga ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan dangane da bushi da za a yi a cikin ƙaho kuma adadin busa ƙahon guda nawa ne wannan ita ce tambayar a maganar busa ƙaho ta tabbata kamar da ambata a cikin ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyi masu lafazin sur kuru-kuru guda goma sha biyu akwai kuma waɗanda aka fassara guda ɗaya da ta zo da arrajifa warradifa shi ma abdullahi dan abbas ya fassara da cewa ana nufin busa ƙaho malam ya kawo mana ayoyi guda biyu ne da ta suratu azumar da kuma ta suratu naml akwai wasu ayoyin banda waɗannan a ah, duk da dai ba laifi mu ji wasu daga cikinsu kafin mu je mu je hadisan insha Allah ya ce wajen aljawabi qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah kuma za a yi bushe a cikin ƙaho sai duk wanda man dinnan tunda ya ce man fi samawati wa man fil ardi lafazin man ismu shart ne wanda yake nufin umumi kamar ka ce duk wanda duk inda kaga irin wannan wandin zaka man din kai zaka iya fassara ta da cewa dukkan wanda saboda ta shafi umumi ne babu wani dan adam da zai fita daga ciki babu aljannin da zai fita daga ciki hakanan har mala'iku a kaulin wasu malamai tunda an ce man fis samawati wa man fil ardi ba kowa ku a sama banda mala'iku yawwa to Allah subhanahu wataala ya ce za a yi bushe a kafo idan aka yi bushin nan sai ya zama duk wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa sa'iqa ma'ana sai ya some a illa man sha Allahu sai wanda Allah ya so to anan suka ce za a fidda wasu daga cikin mala'iku kenan da wannan illa man sha Allah tunda istithna'i ne ma'ana kenan wannan gamewar gaba ɗaya ta umumin akwai waɗanda bata shafa ba sannan ce thumma nufi fihi ukhra sannan sai ai wani bushin na daban fa idza hum qiyamun sai ga su ka gansu a tsaye yanzuruna kowa ya zazzare ido yana jiran me za a umarce shi ya aikata Allah ya samu dace a wannan rana Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarashin wannan aya cikin suratul zumar Allah na cewa wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a alkitabu wa ji'a bin nabiyina ma'ana wato ƙasa za ta hasku da hasken ubangijinta kuma za a aje littafi a gitta shi a ajiye littafi ana nufin na ayyukan bayi za a zo a girka kowa a gabansa kowa ya bude a nuna masa ga abin da ya aikata abin da za a ke na ran tashin alkiyama waji abin nabiyina wa shuhada'i kuma sai a zo da annabawa da shahidai wa qudiya bainahum bil haƙƙi sai a yi hukunci tsakaninsu da gaskiya wa hum la yuzlamuna kuma ba za a zalunce su ba wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alu kuma za a cika wa kowanne rai abin da ya aikata kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani da abin da suka aikata din ya san abin da suka aikata amma wannan littafi da za a zo a gitta shi a rubuta shi ma'ana rubutacce da za a zo a girke shi kowa ya ga abin da ya aikata a ciki dan kafa hujja ne ba dan Allah bai sani ba Allah ya san komai tun kafin an aikata shi da lokacin da ake aikatawa da kuma bayan in aikata amma dan adam saboda shi mai yawan husuma ne har tashin alkiyama din zai iya husuma a ce kayi ya ce bai yi ba to sai a nuna masa littafi sai ya gani in wannan ma bai gamsu ba gabar da ta yi laifin sai a bata dama ta yi magana sai ta faɗi ga abin da ya faru ga abin da ya faru ya zama cewa shaidar daga jikinsa za ta fito bakin za a kama shi a tsuke ba shi da dama ya karya sai ya zama cewa gabar jikin ita za ta da shaida kamar da Allah maɗauki ba mu labari a wasu ayoyi ɗin wannan a suratu zumar kenan to malam sai ke cewa fa fi hadhihi ayati a wannan ayar zakara nafkatai ne Allah subhanahu wa ya ambaci wato ah, bushi guda biyu al'ula lissa'iki bushin farko da za a yi ƙahon farko da za a busa shi domin mutane su faɗi ne a some ma'ana a mutu duk wanda da ke da rai sai ya faɗi somamme wasaniya bayan nan kuma za a yi wani bushin daban to wannan na biyu lilba'asi na tada mutane ne daga kaburka wanda da can bai mutu ba yana kabarinsa sai a tashe shi wanda kuma dama sai da aka yi bushin farko ya faɗi to shi ma sai ya tashi kaga kenan bushi na biyu na kowa ya tashi ne na farko kuwa na kowa ya mutu ne wanda da bai mutu ba mun fahimci wannan yawwa sai ce wa qala ta'ala a wata ayar kuma Allah madauki ya ce wa yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah kuma ranar da za a bushi a cikin kaho. sai duk wanda ke cikin sammai da duk wanda ke cikin ƙasa fafazi'a sai su firgice illa man sha Allah sai wanda Allah ya so ya tsare su daga shiga halin firgici yawwa to shine ana yace wa kullun tauhu dakhirin kuma kowa daga cikin su zai zo yana makaskance wataral jibala tahsabuha jamidatan zaka ga duwatsu kana tsammanin wato sandararru ne wa ta tamurru marra sahabi sai kaga suna shudewa suna gudana suna tafiya kamar yadda gajimare ke tafiya duk girman dutse haka za ka gan shi kamar atafa haka yake yawo a sama mm, Allah maɗauki zai ɗauke shi daga wannan wuri zuwa wannan wuri ma'ana kaga abin da yake jibalun rasiyat ɗin da aka kafa ƙasa da su to sai Allah ya bubbuke su ka gansu kamar yadda atafa take yawo a sama kamar yadda sahab ke yawo wato gajimare haka za ka ga duwatsu na yawo shine Allah ce sun Allah allazi atqana kulla shai'in wannan aikin Allah ne wanda dama shi mai kyautata kowanne abu ne komai nasa babu gyara haka yake zuwa da kyau innahu khabirun bima taf'alun lalle shi mai sani ne mai tsananin sani sosai ga abin da kuke aikatawa wannan biyu kenan daga cikin ayoyin da ya kawo a littafin ɗaya daga suratu eh, az-zumar ɗaya daga cikin suratu annam a wasu surorin kuma akwai inda Allah madauki ke cewa wa na mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fi suri fa idha hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilu nan ma kun ga an faɗi as-sur yawa wa nufikha fi suri sai ai bushi a cikin kaho fa idha hum min al-ajdathi sai ga mutane zaka gansu suna tashi daga kaburka al ana nufin kaburuka ila rabbihim suna wato yansiluna suna masu kwarara zuwa ga ubangijinsu kai ka ce ma'ana ba dan adam bane ke takawa da kafarsa haka za ga ana kwarara ana tafiya zuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala har ma suna cewa kalu ya wailana suna cewa kai can mu ba ba'athana min marqadina wane ne ya tashe mu daga wannan baccin namu sun ɗauka bacci suke yi ba su san rayuwa ce ta kare ba sai su ce man ba'athana min marqadina Allah sai ba da amsa hadha ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalu wannan shine abin da mai rahama yayi alkawari kuma manzanni suka yi gaskiya a kansa babu ƙarya a cikinsa shi yasa waɗannan ayoyin suna nuna mana wato gaskiyar tabbatar tashin alkiyama ku duba ku ga wannan bushin kaho. ba dama idan a faɗi abu da suru suru suru a faɗe shi har goma sha biyu alkur'ani. ba zai yi wani yanzu a zamanin yanzu ya zo ya fassara shi da wani abu daban ya ce ai ba kaho ake nufi ba wani abu daban ake nufi kamar yadda namu ga irin harkar su dujal sai kaga wani ya fassara dujal wai ya ce ko amerikawa ko turawa ko su ne dujal wannan duk ba haka bane mun karanta a baya aiko yawwa magana dujal hakika ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu labari zai zo zai fitini mutane kamar da dai muka karanta kuma sannan annabi isa alaihi salatu wasallam shi zai dawo kuma shi zai kashe shi kamar da zamu karanta a hadisin da zai zo mana nan gaba bayan waɗannan ayoyi din hmm, haka duk abin da ya shafi wato gaibi da abin da zai faru tashin alkiyama babbar nasihar da dama malamai suke baiwa da ɗaliban ilimi da kuma dukkan mumini ma musulmi shine duk abin da Allah ya ce ka yadda da shi bakinka alaikum kai shiru. ba ka da damar da za ka gano cewa ba haka ba ne don haka in kai kokonto kai ka cuci imaninka duk wanda zai kokonto ya bawa abun wata fassara daban in ka tsiye shi ka tambaye shi ina dalilin da zai sa ya zama cewa abinda Allah ya faɗa ɗin nan ba haka yake nufi ko kuma abun ma duk ba gaske ba ne me dalilin da zai karyata maka ba zai samu ba haka ga kuwa mutum yana karyata abu ne in yana da dalilin karyata shi amma haka kawai kokontanka a zuci wannan bata lokacin ka ne yau sawa'un ka yi kokonto ko baka yi kokonto ba abin haka yake mm, to Allah ƙara mana imani da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina faɗin wannan ne saboda ana samun wasu a zamanin nan da sukan karyata abubuwan tashin alkiyama nan suna ba su wasu fassarori da cewa kawai ba wani abu ne na hakika zai faru ba yadda ake faɗa sai a yi masa wani tawili kawai a'a ana nufin idan lalacewa ta yawa ne to kuma zai a samu kaza sai a samu kaza sai a fassara abin da wani abu Allah ba zai faɗa abu sau goma sha uku ko sau goma sha biyu alhali ba haka ake nufi ba a ce Allah ya rasa lafazin da zai amfani da shi ya faɗi wancan abin da kai kake nufi ko ba haka bane in wani abu ne daban wancan wanda ba wannan da ya faɗa ba kaga ba zai a ce Allah ya gagara faɗar wannan abun ba larabcin nan larabci ne yare ne da Allah ya halitta ko ba zai a ce kuwa duk abin da Allah ya faɗa sai an zo an canza masa ma'ana ba bayan ko ya maimaita shi a wurare da yawa a cikin alkur'ani hmm. tsayi wannan ayar kenan shine Allah sunta Allah yake cewa bayan wancan yace wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa hum jami'un ladaina muhdarun kawai tsawa ce guda daya to shi ake nufi wannan dama bushin amma tsawa ce kawai za ta zo musu guda daya fa hum jami'un sai gashi baki dayansu sun taru ladaina a gaban mu muhdaruna an halarto su baki daya babu ɗaya da ya isa ya tsere ya tafi wani wuri daban falyawma la tuzlamu nafsun shay'a haka Allah zai faɗi a yau din nan babu wani rai da za a zalunce shi wani abu duk abin da ka aikata na alheri to kada ka sa rai ko kada kai mummunan zato ga ubangiji cewa ba za a baka ladansa ba shi yasa kullum ake so mu kyautata niyya duk abin da za mu yi shi da niyya mai kyau Allah shi ya san zukatan nan don haka abin da muka aikata din da kyakkyawan niyya ya san shi ba sai mun nuna wa mutane ba ba mu buƙatar riya mu yi abu gaban wani dan ya yaba mana mu daina wannan duk abin da za ka yi ka yi tunanin cewa Allah zai baka lada ne kawai in ka yi dominsa in ka je gabansa ko ka yi aikin alherin in ka yi ne domin a duniya wani ya yaba maka ya ce kai mutumin kirki ne to shi kenan shi Allah ya sani a zuciyarka sai ce ka koma can wurin waɗanda ka yi domin su sai su baka lada ka kuma an yi hasara musamman ka sha wahala a duniya to ya kamata duk abin da mutum zai yi ya yi shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala domin abin nan ya amfani shi ranar tashin alkiyama in aka zo gaban Allah ya zama cewa yana da abin da zai nuna na aikin alheri kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lada akai Allah ya ba mu lada akan ayyukan mu baki daya fadin sa da yace la tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci mutum wani abu ba ma'ana babu wani abu kun ga ya zo da shi na kira shay'an wani abu ko komai sa ba za a zalunce ka ba kamar yadda ya faɗi ne cewa faman ya amal mithqala dharratin me khairan ya rahu duk mutumin da ya aikata gwargwadon kwayar zarra na alheri ya rahu sai ya gan sai ya ganshi shi bi ma'ana yara jaza'ahu Allah zai nuna masa sakamakonsa kuma ba za a zalunce shi ba ko wato wani abu ne da zai cutar da mutane akan shigowa masallacin nan akan daidai kofa sai ka ɗauke shi tartsatsun kwalba ne ta fashe a kai ka tsaya ka shashare ka kawar wannan kana ɗauka sakamakon ba komai ba Allah maɗaukaki zai aje maka shi kuma ba zai zalunce ka ba zai baka ladansa hakanan a gefen aiki marar kyau in mutum ya aikata wani abu marar kyau to shi ma ba za a zalunce shi ba a ƙara masa adadin alhakin ba za a ƙara masa ba in ya yi laifin da za a rubuta masa alhaki goma to in mana ya tattara alhaki ɗaya ɗaya har guda goma to in aka tashi goma nan kawai zai gani ba zai ga sha ɗaya ba don allah baya zalunci yawwa amma idan ya aikata abu kaɗan na alheri to ba za a zalunce shi ya tashi ba shi da komai ba amma wajen sakamako zai iya ganin fiye da abin da ya aikata saboda rahamar Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙari amma baya rage lada kuma baya ƙari akan zunubi ba kuma zai rage maka ba hmm. amma zai iya gafarta maka kuma shi baki ɗaya hmm. to Allah gafarta mana ayyukanmu baki ɗaya sai ce wala zauna illa ma kuntum ta'malun ba kuma za a saka muku da komai ba sai abin da kuke aikatawa allah sa mu cikin masu farin ciki a wannan rana wannan ayata uku kenan ayata ta hudu allah san tsala yana cewa fa'iza nufi fi suri fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalun wannan a suratu almu'minun kenan a fa'iza nufi fi sur yayin da za a yi bushi a cikin ƙaho fala an saba bainahum yawma idhin to a ranan nan babu wata dangantaka tsakaninsu babu wanda zai ce ai wannan ɗana ne bari in jira shi wannan jika na ne wannan kaza wannan kaza kowa ta kansa yake idan dai har zai zama uwa da take shayar da mama ga jaririnta in kiyama ta tashi za ta yi watsi da shi ta fita ta harkarsa ma'ana ta kama gabanta to kaga ba zancen wani ya tsaya yana duba wani shi yasa kullum a duniyan nan kowa ake so ya dubi kansa yaya shi zai tsira na'am ya dace ka taimaka wa wani ya tsira kuma za ka samu lada a kai amma babban tsira a gunka ne shi yasa kamar yadda malamai suke cewa mutumin da yake fatawa ai mun sha wannan zancen in mutum yana ba da fatawa mutum ya zo yana so ya tambaye ka akan hukuncin wani abu kada ya zama kai mai ba da fatawa ka shine ka tabbatar da cewa ka ba da amsa babban abin da zaka yi shine ka fidda kanka a gun Allah abin nan da zaka faɗa haka yake ko ba haka yake ba in haka yake ka faɗa in ba haka yake ba to ka ceci kanka gaban Allah subhanahu wa ta'ala ka ce baka sani ba sai kaga kenan kai ka ceci kanka baka cuci kanka ba baka kuma ƙoƙarin ka ceci wani ka cuci kanka ba kai wannan ba domin babban abin da ya kamata ka ceta shine kanka kada ka ce a'a sai ka da wannan mai fatawa daga damuwar da yake ciki sai ka kwakwalo idan bincike za ka yi wannan daidai ne ka yi bincike ka samu ka ba shi amsa ka ce ga abin da na samu in ko baka sani ba to kai shiru din nan shine zaman lafiya domin ka zauna lafiya da ubangiji kar ka faɗi abin da bai faɗa ba ka dangana masa to a ranar nan ran tashin alkiyama babu wanda yake da wata dangantaka tsakaninsa da wani uba ba ruwansa da ɗansa uwa ba ruwanta da ɗanta kaka ba ruwanta da jika malami da ɗalibi babu alaƙa ba zancen cewa a rayuwar nan ta duniya dole duk abin da kake so ko kuma duk wanda kuke da wata alaka sai maka amfani a wannan lokaci babu kowa ta kansa yake yi a fala an saba yau mai izin wala ya ta sa'alun ba ma sa tambaya ba wanda zai tsaya ma yana tambayar ina wane ne ni ban ganshi ba saboda me kowa yana yin wato ta kansa kaga ko wanda yake ba za ka tsaya kana tambayar ina yake ba ba zancen alaka kowa yana ta kansa to Allah ya samu dace aya ta biyar ku hakuri duk bai kama mana waɗannan a littafin ba amma fa'idar darasin tunda ya zo akan wannan yana da kyau mu ji su bai wuce faɗakarwa ba gare mu baki ɗaya aya ta biyar Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa nufikha fi suri fa jama'nahum jam'a za a yi bushe a kaho kuma za mu tara su tarawa ma'ana ashe babu wanda zai tsaye daga wannan wurin tarawa din a aya ta shida Allah ce fa idza nufikha fi suri nafkhatun wahida wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida hmm, wannan suratul haqqa kenan ko yawwa idan aka yi bushi a kaho bushi guda daya aka kuma nike wato eh, duwatsu da katan wahida nikewa guda Allah sun ta'ala zai nike wato duwatsun nan duk girmansu su za su zama kamar gari Allah ya watsa su shikenan sun tashi daga aiki wannan abun gashi fa a Qur'ani amma mu dan adam sai kaga kamar yana jin wani abun kaman ba zai faru ba in muna karantawa dan Allah tsakani da Allah ko a cikin mu yana jin cewa wannan abun da gaske zai faru na san da wahala mu ce ba haka ba domin qur'ani ne wajibi mu yadda da shi yawwa to amma ba kowa ke tsaya ya saurara wannan abun ba kuma kasancewar ana karanta mana waɗannan ayoyi shi yasa yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wani lokaci in ya zauna tare da sahabbansa ko in ya zo hudu ba yakan ware lokaci ya karanto irin waɗannan ayoyin saboda kowa ya tsorata kaga an zub da hawaye an tuna wannan rana ranar da kowa ba shi da kokonto akan cewa Allah zai tashe shi kuma ya tambaye shi akan abin da ya aikata shi yasa a wani lokaci yakan yi huduba sallallahu alaihi wasallam da suratu qaf amma san suratu qaf yawwa wal qur'anil majid bal ajibu an ja'ahum munzirun ko wannan wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta ta a huduba ya zama gaba ɗaya ita ce huduba baya wani ƙarin bayani ya taɓa yin wannan ba sau ɗaya ba in ya hau mumbari bayan ya yi alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah to kawai sai ya karanta suratul qaf hudu farko yayi kuma salati da manzo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan wasu wasu bayanai shikenan kuma sai ayi sallah abinda mutane suka ji shikenan to kaga wannan yana magana ne a lokacin da waɗanda duk sun san abin da yake cewa ko mu yanzu komai aka yi da larabci in ba a fasara ba haka duru kamar an zo an yi abu an tashi hmm. wannan shine ke da nuna mana muhimmancin wallahi mu yi karatun nan kowa ya iya larabcin nan da kansa ya rika ji alal akalla in ana wa'azi da ƙur'ani yana ji domin malamai suna cewa shi alƙur'ani yadda kake ganin sa babu wani yare a duniya wanda ba larabci ba da zai iya ba da ma'anoninsa yadda ya kamata duk iya fassarar mutum ba zai iya fitar maka da ma'anonin su zo yadda ƙur'ani yake nufi ba sai dai ya kokari ya kamanta ya ce maka za a yi kaza ya wa'azi ya kara bayani kuma da yare irin naka da wasu abubuwan hikimomin da ya sani a yarensa sai ka kara tsorata amma abin da ke cikin alkur'ani kalmomin da kowace kalma ko ma'anonin da kowace kalma take bayarwa na ma'ana ba kowa ne ke iya riskarsa ba idan ba larabcin ya fahimta ba da haka yana da muhimmanci a koyi larabcin nan a riƙa jin kur'ani kuma ana zub da hawaye a lokacin da ake karanta shi yana amfani annabi sallallahu alaihi ya faɗi cewa duk mutumin da ya zub da hawaye saboda tsoron ubangiji to Allah zai hana jikinsa shiga wuta in dai saboda tsoro ne ka tuno azabar Allah ka tuno ni'ima ya faɗi wani abu a ƙur'ani aka karanta musamman irin lokacin da ake tarawihi ko ta din nan a karanto irin waɗannan ayoyin za ka ji wani lokacin a wasu wuraren ana yi ka ji wasu mutane suna ta sheƙa kuka wani ba da niyya yake ba abin ne ya zo masa haka saboda tsorata da ya da abubuwan da ake faɗi to irin wannan jikin allah subhanahu wata'ala yana hana shi dawwama a wuta ko shiga wuta allah sa mu cikin su aya ta bakwai allah subhanahu wata'ala ce wa nufi hafi suri zalika yawmul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid wannan ita ma a cikin suratu qaf din ce yawwa za a yi bushe a cikin ƙaho wannan ita ce ranar narko waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahidu kowanne rai kuma zai zo tare da ita akwai sa'iqun mai korawa karka ce direba mm, larabcin yanzu aka ce sa'iq ana nufin direba yawwa ma'ana akwai mai kora ta zuwa ga matattara wa shahid akwai kuma mai shaida a kanta cewa ga abin da ta aikata ta takwas qauluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fi sur wannan a suratul an'am maganarsa gaskiya ce wa lahul mulku yawma yunfakhu fi sur Allah kuma yana da mulki a ranar da za a yi bushe a kaho duk da cewa mulki gaba ɗaya nasa ne sawa'un a wannan rana da wanda da kuma ranar da ma ba wannan din ba a suratul naba'i kuma yana cewa inna yawmal fasli kana miqata ko yawma yunfakhu fi suri fata'tuna afwaja yawwa inna yawmal fasli ranar rarrabewa kana miƙatan rana ce da aka yi ma wa'adi rana ce da za a tara mutane abin yi wa lokaci da za a tara kowannan ranar yau mai yunfaku fi suri ranar da za a yi bushe a cikin ƙaho fata a tuna sai ku zo afuwajen jama'a jama'a hmm. aya ta goma yau mai yunfaku fi suri a wani shirul mujirimi na yau mai izin zurƙa ranar da allah subhanahu wa ta'ala zai sa a yi bushe a cikin ƙaho kuma a tara mujirimai. haka za su zo a tara su tarawa sosai kuma cikin kaskanci jama'a jama'a su haka za su zo Allah ya tsare mu a wata ayar kuma ta sha shida a ta sha ɗaya kai Allah na cewa ma yanzuru ha'ula'i illa sai hatan wahidatan ba abin da waɗannan mutane suke sauraro ranan nan illa sai hatan wahida sai hannan an fassara ta da abin da ake nufi shine busa ƙaho wannan aya ta goma sha biyu kuma fa'iza nuqira fin naqur fa zalika yawma idin mun asir wannan suratu al-muddathir kenan ko yawa idan aka yi bushi a cikin kaho nan an-naqur shi ma ma'anarsa me kaho yawa domin asalin dama a kaho ana kiransa an-naqur ana kiransa asur yawa kuma ana kiransa alqar shine muka fi sani ko a yaren larabcin da muka fi sani ne da kullum karnu ana nufin kaho to shine asur shine kuma annaqur mm. to wannan ayoyi guda goma sha biyu kenan da suka zo da wannan lafuzza sannan Allah mu dake na cewa yawma tarjufu rajifa tatba'u harradifa ranar da mai girgiza take girgiza ko kuma kamar da dai Abdullahi dan Abbas ya fassara cewa arrajifa ana nufin annafkhatul ula warradifa kuma ce ita ce annafkha athaniya wato bushin kaho na farko ita ce arrajifa asalin rajfu shine girgiza yawa radifa kuma wadda ta biyo baya domin ana cewa dama idan wani abu na binka a baya ana cewa radf wato ya biyo bayanka kamar da idan mutum ya yi goyo a jaki ko a doki kamar da mu'adhib ibn jabal yake bamu labari a hadithinsa ko kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goye ni ala himarin akan jaki hmm. to shine ya faɗi wannan don haka abdullahi dan abbas ya fassara wannan arrajifa shine bushi na farko bushi na biyu kuma shine arradifa ita ce wadda ta biyo baya to allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace a wannan rana allah ya tabbatar da dugadugan mu mu faɗi alheri a tambaye mu alheri mu bada labarin alheri mu amsa laifin mu allah ya gafarta mana domin laifukan mun san muna da su kada mu yi abin da za a kwakwale kwakwale mu ce ba mu ba a tono kuma a samu Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana dukkan zunubanmu ya haɗa fuskokin mu baki daya a aljanna a sai ce faman fassara tun koma wannan aya kasancewar ya yi magana a kanta eh, idan ba mu karanto iya ayoyin guda biyu da ya faɗa mana ba ba za mu gane wannan abin da ya faɗa ba ai kun ga a waccan ta farko me yace ya ce wa nufi khafis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah an yi bushi nawa kenan ɗaya ko yawwa sai ya zama duk wanda ke da rai a sama da ƙasa to zai suma ya ce thumma nufikha fihi ukhra sannan sai a yi wani bushin daban fa'iza hum qiyamun yanzurun sai ga su a tsaye suna jira suna dubi kowa ya zazzare idansa kun an samu bushi nawa biyu kenan to a wannan ayar kun ga shine malamai ce a wannan ayar Allah madauki ya ambaci bushin kaho guda nawa guda biyu yawwa amma a wata ayar ya ce wa yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah kaga nan ya ce fa fazi'a to shin fasa'iƙa da aka faɗa a baya da kuma wannan ƙiyamun yanzuru na kunga biyu kenan ko ga kuma nan aka ce fafazi'a shin fazi'an nan shine sa'iq ko ko wani abu ne daban to shine sai yake cewa faman fassara al-faza'a fi hadhihi al-ayati bis-sa'iq duk mutumin a cikin malamai wanda ya fassara abinda ake nufi da faza a wannan ayar ta ƙarshe yace abinda ake nufi da shi shine sa'iq ɗin na farko to fahiyan nafhatul ula to wannan da as da faza duk ana nufin bushin farko ne mun gane al-madhkuratu fi ayati zumar wanda aka ambata a suratul zumar yace wa yu'ayyiduhu hadithu muslimin hadithin sahih muslim yana karfafa wannan magana amma kafin mu kawo hadithin so nake mu fahimci ayoyin mu tsallake mu koma wancan magana zan dawo kan hadithin ina so mu fahimci yadda ya jero maganganun ne sai ce wa man fassara al-faza'a biduni sa'iq a can ƙasa ku tsallake hadisin za ku ga ai ya ce wa man fassara alfaza ko mun ga wuri yawwa mun fahimci wancan zancen na farkon tukuna me yake nufi hmm? ba uku ba yawwa idan aka fassara fazi aka ce abin da ake nufi da shi shine sa'iq to ma'ana kenan kun ga ana nan har yanzu dai bushi biyu ne ko yawwa bushi biyu ne wannan ayar ba ta saba da waccan ta farko ba yawwa to shine sai ce wa man fassara alfaza'a biduni sa'iq wanda kuma a cikin malamai ya fassara faza din nan yace daban yake sa'iq ma daban yake fa hiya nafkhatun thalitha to yana daukar faza din nan bushi ne na uku kenan akwai bushin farko da za a yi a rikice shine faza san bushi na biyu sai a suma bushi na uku kuma sai a tashi daga kabari mun fahimci kun ga kenan akwai guda uku ko don haka ma'ana so ke nuna mana cewa malamai dangane da fahimtar su ga waɗannan ayoyi da hadisai sun saba wato kashi biyu wasu suka ce wannan busa ƙaho za a yi shi sau biyu ne kawai suka dogara da waccan aya ta suratul zumar yawa wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra ukhra din ita ce kawai ta biyu yawa. sai kuma wannan aya ta zo wa yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a shine malamai suka ce wasu suka ce in mm, mm, wannan fazi'an wani abu ne daban firgici sunansa don mun dama fazi'a shine ka tsorata yawwa ma'ana kenan shi yasa suka ce na farkon abin da za a fara yi shine za a yi busa kaho sai duk mutane su firgice kowa ya tsorata sannan sai bayan wasu shekaru an ce tsakanin kowanne fa da kowanne shekara arba'in shekara arba'in za a yi in aka yi ɗayan kuma sannan sai kowa ya tashi amma duk da haka sai mutane su tambaya man ba a sana min marƙadina wane ne ya tashe mu daga wannan baccin da muka yi baccin shekara arba'in sannan mutum ya tsammanin cewa a bacci yake yi ba wato a cikin kabari yake ba ko kuma mutuwa ya yi ba to wannan shine abin da malami yake nufi da fatan mun fahimci abin sai ce fahiya nafkatun thalithatun mutaqaddimatun ala nafkatai ne. yawwa wani bushi ne na uku shi faza din wanda ya gabaci waɗancan guda biyu kaga kenan shi za a fara yi yawwa to mu koma hadisi wancan maganar ta cewa fassara faza din nan da sa'iq a ce abu guda ne a ce da firgici da suma duk abu ɗaya ake nufi kawai bambancin lafazi ne wancan ya fassara wannan ne wannan ya fassara wancan kaga kenan bushi biyu za a yi ko to sai ya ce wa yu'ayyiduhu hadithu muslim to yanzu sai mu karanta hadithin muslim din mu je. ina fata muna fahimtar siyakin zancen yawwa yace hadisin da ya zo a sahihi muslim yana karfafa wannan magana cewa bushi guda biyu za a busa kaho yaya hadisin muslim yake asalin hadisin nan ya gutsuro wani abu ne daga cikinsa hadisin abdullahi bin amr ibn al-as radiyallahu anhuma ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya dajjalu fi ummati dujal zai fito cikin al'ummata in ji manzan Allah sallallahu alaihi wannan hadithi a sahihi muslimi yake hadithi ne sahihi yace kufu arba'ina zai zauna a cikin mutane a cikin al'umma arba'in haka kawai ya faɗa arba'in to shine mai riwayan yace la adri ban sani ba arba'ina yauman kwana arba'in yake nufi kwana arba'in yake nufi au arba'ina shaharan ko kuma kwana a wata arba'in au arba'ina aman ko kuma a shekara arba'in yace duk dai ban fahimci wanne ne yake nufi ba ma'ana dai haka ya faɗa to sai ce fa yaba afullahu Isa ibn Maryam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tada Isa dan Maryam a sallallahu alaihi wa sai ya aiko shi yace ka annahu urwa ibn mas'ud al-thaqafi haka zai zo surarsa irin ta urwatu ibn mas'ud al-thaqafi wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wani mai kyakkyawar sura urwatu ibn mas'ud al-thaqafi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka surar annabi Isa kamar shi yake yawa to haka zai zo yace fayatlubuhu sai ya nemi dujal fayahliku fayuhlikuhu ko fayahlikuhu sai ya kashe shi thumma yamkuthu an-nasu sab'a sinin sannan bayan an kashe dujal annabi isa kashe dujal sai mutane su zauna shekara bakwai laisa bai adawa mutane za su zauna shekara bakwai babu mai adawa tsakanin wani babu mutum guda biyu da za ka samu suna gaba da junansu allah ya cire duk wata gaba tsakanin mutane haka za a zauna fa a nan duniyar bayan annabi isa ya kashe dujal yawwa duk wannan hadisin haka ya zo a cikin sahih muslim ya yace thumma yursilullahu rihan baridatan sai Allah kuma ya turo ya aiko wata iska mai sanyi min ƙibali sham haka za ta zo mutane daga bangaren sham a madina sham tana ina tana arewa yawwa tana arewacin madina don haka ya nuna nan ya ce ta nan kamar ta nan haka za ta zo mutane kamar ka ce daga daidai baitul maqdis yawwa tunda nan ne dama a sham yake domin sham da in aka ce sham kullum na sha gaya mana wannan ko saudiya mutane aka ce sham sai su ce ana nufin syria sham a tsohuwan tarihi in aka ce sham ana nufin da siriyan ta yanzu da lubnan da jordan da kuma falastin waɗannan wuraren hudu su ake ce ma sham yawa kuma galibi da in aka ce sham din ana nufin dama daga falastin din da kuma suriya don haka daga nan wajen haka allah zai turo ta iska mai sanyi manzo sallallahu alaihi ya ce fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dharratin min khairin aw imanin illa qabadathu wannan iskar mai sanyi haka idan ta taho babu wani mutum wanda yake a zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra na alheri ko kuma na imani haka yazo a lafazin da wannan auɗin ko a ce alheri ko kuma imani duk mutumin da yake akwai alheri a zuciyarsa gwargwadon kwayar zarra ko imani to sai face wannan iskar mai sanyi ta karɓi ransa sai a ɗauke shi hatta lau anna ahadakum da a ce ɗayanku da khalafi kabidi jabalin da zai shiga can cikin wani dutse ya ɓuya a wani dutse la dakhalathu alaihi da sai ta shiga wannan iska sai ta matsa ta shiga ciki hatta taqbidahu har sai ta karɓo ransa inda yana da cikin masu imani ƙala abdullahi ibn amr yake cewa sami'tu hamid rasulillahi sallallahu sai ce wallahi wannan maganar naji ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan sai ya ce ƙala kuma ya ci gaba ya ce ma'ana annabi sallallahu alaihi ya ci gaba yake cewa fala ya yace fa ya buƙa shirarun nasi to ba wanda zai zama a duniya zai rage sai masharrantan mutane ma'ana mutanen da babu alheri tare da su su za su rage bayan wancan iska mai sanyi ta zo ta ɗauke mutane da ransu a za su zauna fi khiffati tsairi wa ahlamis sibai nan malamai suka tattauna me ake nufi da wannan fi khiffati tsairi an ce khiffa na nufin sauki rashin nauyi na tsuntsu ahlam kuma nan wasu suka fasara ana nufin akhlaqis sibai halaye da ɗabi'u na namun daji abin da yake suka ce ah, nawawi a cikin sharhin wannan hadisi da yake dama shi ke da littafin alminhaj ko sunan littafin kenan alminhaj sharhin sahih muslimin al a cikin wannan littafi sharhi da nawawi yayi sai yake cewa malamai sun ce abin da ake nufi da masharrantan mutane za su wanzu a duniya a irin wannan khiffatu tsayir ya ce saboda tsabar gaggawarsu na su aikata sako yawan aikata sako zai sauƙi kamar sauƙin da kuma rashin nauyi irin na tsuntsu yanzu nan mutum zai saba wa Allah yanzu za a shagiya yanzu za a yi zina yanzu za a yi luwatsi abun yayi yawa to haka saboda yawan zunubin zai yi yawa kamar dai ka ce tsuntsu ne ya tashi tsuntsu yana da fuka-fukansa guda biyu ba a cikin keji ba me ya wahala agun sai tashi to haka aikata sabo zai yawa shine abin da ya fassara in ji malam annawawi haka nan kuma ce wajen zalintar junansu kamar ɗabi'ar namun daji ɗabi'un namun daji kaga namun daji duk wanda ya fi wani karfi me yake masa kawai kwace dukiyarsa ya cinye shi shi ma kai mun dan adam ne kai kwace dukiya ko yawa shi ko namun daji me suke yi wanda ya fi wani karfi ya cinye shi to haka nan abin da zai kasance kenan bayan an ɗauke masu alheri a zuciyarsu masu imani duk wannan fa zai faru ne bayan rana ta fito daga yamma ɗin nan kaga ko wanda zai rayu a wannan lokaci kuma bai tuba ba kuwa dama Allah madauki ba zai karbi tuban duk wanda bai tuba ba shi yasa zuwan wannan iskar dama wanda suke kan alherin za a zo a dauke su sai zama wanda ba a karbi tuban su nan ba bayan rana ta fito daga yamma to su ne za su zauna har dujal ya zo kansu har ai kaza har ai kaza har ai kaza da fatan mun fahimta yawwa to shine domin ya zo a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wannan fitowar ta rana daga yamma shine abin da zai fara daga cikin waɗannan asharatu sa'adin kafin zuwan annabi Isa zuwan dujal zuwan annabi Isa zuwan mahdi da sauransu mm. duk dai haka hadisan suka zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce haka za su zauna la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara ba su san alheri ba ba sa kyamar kuma wani mummunan abu duk abin da ya zo musu a zuciyarsu aikatawa za su yi shine sai a ƙarshe ke cewa fayatihim ko fayata mathalu lahum shaitan sai shaitan ya zo musu da wata sura fayaqulu sai ya ce ala tastajibuna ko ba za ku amsa ba ne? kiran da ake yi fayaqulun sai su ce ma za ta amuruna to me kake umarta mu mu aikata fayamuruhum bi ibadatil awthani sai ya umarce su da su bautawa gumaka hmm. ma'ana sai su bautawa gumaka a sannan to shine yazo kan inda ya ambaci wannan hadisi yace thumma yunfakhu fi suri to mu koma kan littafin a yace thumma yunfakhu fi suri ko sannan sai Allah madaukaki ya umarni a yi bushi a cikin kaho to idan aka yi bushi a kahon nan fala yasma'uhu ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan babu mutumin da zai ji wannan bushin kahon sai face ya karkata gefen wuyansa wa rafa alitan ya kuma daga wani gefen wuya din ma'ana sai ya karkata ya ji meye sosai yana so ya ji yadda abin yake ma'ana gan sun fassara litan abin da ake nufi da lit shine safhatul unuqi min janibi wato gefen wuyan mutum ta bangaren sa ai mutum yana da gefen wuya guda biyu ko ban da gabansa inda an ce ta gefe akwai gefen wuyansa ta dama akwai gefen wuya ta hagu to duk mutumin da ya ji wannan bushin na farko illa asgha sai ya karkata litan lit shine wannan ma'ana ya karkata gefen wuyansa ko wa rafa litan ya daga kuma ɗaya gefen kaga ɗaya yayi kasa ɗaya kuma ya abin da ma'ana zai kasa kunnensa ƙasa yana so ya sake ji wannan ƙarar ta me shine abin da ke nufi yawwa qala sai yake cewa wa awwalu man yasma'uhu farkon wanda zai ji shi rajulun wani mutumi ne ya lutu hauda ibilihi wanda yake gyara kwarin da abin nan shan ruwan raƙuminsa ma'ana yutayyinuhu kamar da nawo ya fassara ma'ana yana gyara shi da abin nan eh, yumbu ko yana sa bulo ya ne masa wato filasta misali Shi shine ma'anan yalutu yuslihuhu asalin kalmar kenan Ƙala sai yake cewa fayas yas'aqu to sai shi wannan mutumin da zai fara ji sai ya suma wa yas'aqu nasu sai mutane suma su suma tare da shi thumma yursilullahu sannan sai Allah ya aiko au ƙala. ko kuma ya ce ne yunzilullahu matsaran sai Allah ya saukar da ruwan sama ka annahu hutal kamar yayyafi au qala azzil ko kuma kamar abin nan eh, abin nan me ake cewa lema kamar lema to shine nawawi yake cewa lafazin tallun ya fi dacewa in mun kalli siyaki domin aka ce ruwa ya sauka baka cewa kamar lema sai dai a ce kamar yayyafin mun fahimci wannan yawa sai ruwayar farkon ita tafi waye yayi wannan kwanton shu'ba ibn al-hajjaj ɗaya daga cikin masu ruwayan shine ashaku shine mai shakkar ma'ana wannan shakkar at-tallun ko kuma az-zallu ko az-zillu ai ai kun ga kokonto ne akai ko waye mai kokonton ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam yawa shu'batu da ya ruwaito hadisin daga wanda ya ruwaito shi har zuwa Abdullahi bin Amr ibn al-As shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi shi shine wannan kokonta din da kaji an ce audin a wannan guri mun fahimci hadisin kuwa yawwa to sannan sai yake cewa fatan butu minhu ajsadun nasi sannan sai wannan ruwa da za a zubo da shi sai ya zama shine sakamakonsa sai jikunan mutane da suke cikin ƙasa sai su bullo daga cikin ƙasa ma'ana kenan su tashi ثم ينفخ فيه ukhra sannan kuma sai a sake wani bushin fa idza hum qiyamun yanzurun sai gashi baki ɗayan sun tashi sun koma zuwa ga Allah subhanahu mun wannan amma wannan tambutun tsirowa aka ce ba miƙewa su dawo da rai ba ai da can sun rididdige sai kasusuwa a cikin kabari ko to wannan ruwan da Allah zai zubo da shi shi zai sa nama ya tsoka ta koma cikin jiki shine ma'ana tambutu din anan idan suka koma kowanne jiki ya koma a kowace tsoka ta koma jikin kashi to sannan kuma bayan an sake wancan bushi sai kuma kowa ya tashi daga cikin kabarinsa sai ya fito da fatan mun fahimci abu haka hadisin ya nuna yace ila akhiril hadisi har zuwa karshen hadisi yawa to nan yake cewa wa man fassara alfaza mun karanta wannan ko bidun sa'id fa hiya nafkhatun thalithatun wannan hadisin shine hujjar waɗanda suka ce bushi biyu kawai za a kun ga wannan hadisin na sahih muslim na abdullahi bin amr bin as bushi ne ya faɗa biyu kawai ya faɗa yawwa to waɗanda suka fassara alfaza ɗinnan da ya zo a cikin suratun namli suka ce abin da ake nufi da shi wani bushin ne na uku to sai suka ce na fahiya nafhatun thalithatun mutaqaddimatun ala nafhataini wato bushi ne na uku da zai riga wannan bushi guda biyun bushin farko wancan da muka sani na suma ko yau bushi na biyu kuma shine na atashi to wannan kuma faza din da ya zo a cikin suratun namli sai ya zama cewa wani bushin ne daban na uku sai an fara yin sa sai a wancan na suman sai kuma a zo a wancan na tashi daga kabari da fatan ana ganewa sai shi ma ya ce wa yu'ayyiduhu daga cikin abin da ke karfafa wannan ra'ayin cewa bushi guda uku za a yi shi ma akwai hadisi sur at-tawil akwai hadithin nan mai tsawo shi ma da aka fi sani da hadisin as-sur fa inna fihi domin nan ban kawo mana shi ba yana da tsawo sosai ce a cikinsa akwai zikir thalatha fahati akwai ambatan wato bushi guda uku kuru-kuru an amfada an ambata nafhatul faza akwai bushi na firgici akwai nafhatul sa'iq bushi kuma na suma wa nafhatul qiyami li rabbil alamin da kuma bushin da za a yi domin a tashi zuwa ga ubangijin halitta baki daya wato a tashi a koma ga Allah da fatan mun fahimci waɗannan abubuwan da ya ambata mana to wannan shine abin da ya kawo mana cikin wannan tambaya din sai kuma tambaya ta gaba fa sifatul hashri ai muna da sauran lokaci ko minti goma tsayi ba laifa karanta amma kuma da mun samu wurin tsayawa na? eh to shi kenan eh sai a kyale wannan ba yace tambaya ta gaba kaifa sifatul hashri min alkitabi yaya siffar tashin alkiyama za ta zama daga alkur'ani ma'ana kawo mana ayoyin alkur'ani da suke magana akan yadda za a yi tashin kiyama allah subhanahu wa ta'ala yana cewa na farko ya ce fi sifatihi ayatun kathira a dangane da wannan siffar yadda za a tara mutane din akwai ayoyi da yawa minha qauluhu ta'ala daga cikin su akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون هكذا سورة الأنعام cewa walaqad itumuna hakika kun zo mana furada ɗe ɗe individually shine ma'anan furada babu wanda zai taho da wani mai rakiya ba wanda za a raka shi ba wanda zai taimaka maka wani abu ba mai rike ma komai a ranar nan kai za ka je gaban ubangiji subhanahu ta'ala ce kama khalaqnakum awwala marratin kamar yadda muka halicce ku karan farko ai kun ga kowa haka Allah halicce shi ko yadda mutum ya fito daga cikin mahaifiyarsa haka ya fito shi kadai in tagwaye ne to dai kowa a matsayin dan adam ne na daban wanda za a dora masa shari'arsa daban yawwa nan kuma shi ake nufi anan ba ana nufin ba mu kararar komai ba yawwa sai ce kamar da muka halice ku karan farko yace wa taraktum ma khawwalnaku kuma kun bar abin da muka ba ku dinnan nan wara abuhurikum abin da muka ba ku na dukiya da 'ya'ya da mulki kun bar shi wara abu buhurikun a bayan bayan ku Allah zai ce wa ma a ma'akum shufa a a yanzu ga gashi kun zo mana ku kadai ba ma ganin masu ceton nan naku da kuka rika a duniya kuka ce ku allazina taz'umuna annahum fikum shuraka'u waɗanda kuke riya cewa su masu tarayya ne dangane da ku sun mallake ku kamar yadda Allah ya mallake ku za su cece ku ku rike su a tu a duniya kun zabe su su za su yi muku wani amfani a lahira shine Allah madauki ce wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka ko sai ce laqad taqatta'a bainakum duk wata alaka ta yanke bainakum tsakaninku shine taqatta'a bainakum hmm. wani alaka ta duniya ta malami da ɗalibi ko ta abin nan mai shugabanci da mabiya ta mai kuɗi da matalauta duk wannan alakar haka za ta yanke kowa zai zo a matsayinsa na wanda za a yi masa hisabi to Allah dai samu dace Allah samu cikin salihan bayansa da za mu tsaya kowa ya tsaya gaban ubangiji kuma Allah ya bashi sakamakon abin da aikata na alheri Allah kuma ya gafarta mana baki ɗayan mu abin da muka aikata marar kyau a wata ayar kuma Allah maɗauki ce wa hasharnahum falam nughadir minhum ahadan wa hasharnahum za mu tara su babu ɗaya da zamu bari a wani wuri a ce ba za a haɗo da shi ba tun da yace ahadan falam nughadir ba za mu bar in an ce nughadir mu kyale wani a bar shi bai shigo cikin jama'ar da za a tara ba babu in aka ce a tattaro gaba ɗayan nan to kowa sai ya zo la ilaha illallah wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madauki da yake cewa yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafdan ranar da zamu tara mutashi masu tsoron Allah sai aka ce ilar rahmani ko zuwa ga ubangiji za su tafi wafdan tawaga tawaga tawaga tawaga shine wafdan wani sukun mujrimina su mujrimai haka za a kora su haka za mu kora su inji Allah subhanahu ta'ala ila jahannama zuwa jahannama wirdan suna shiga cikinta shine wirdan daga wurudi wa in minkum illa wariduha wato suna masu gangarawa cikinta haka za a rika angiza su tana fadawa cikin wutar jahannama Allah ya sa ba mu ciki baki ɗayan da muke zaune a wannan wuri da kuma dukkan al'ummar musulmi wa qauluhu ta'ala da faɗin Allah madauki da ke cewa wa kuntum azwajan thalatha kuma haka kuka kasance dangogi guda uku fa ashabul maimanati akwai yan hannun dama wa ma ashabul maimana su wane ne yan hannun dama wa ashabul mash'amati da kuma yan hannun hagu ma ashabul mash'amati su wane ne yan hannun hagu wasabiquna sabiqun masu rigaye kuma masu rigaye ma'ana waɗanda suke aikata ayyukan alheri suka riga sauran har dai zuwa ayoyin da ke cikin suratu alwaqi'a ko wa qawluhu da faɗinsa kuma da ke cewa yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu a suratu taha kenan ko ranar da suke bin mai wa'azi la'i wajalah babu karkata daga gare shi ma'ana wanda zai kira a taho a taho tashin kiyama ya zo ba wanda za a kira shi ce kai ni ba zan zo ba shine ma'ana la'i wajalah babu karkata dole in aka kira a zo a haɗin nan kowa sai ya zo gurin da aka ce a zo a haɗu wa khasha'atil aswatu kuma duk wani sauti sai ya saurara zaka ji din shiru ba mai buɗe baki ya ce uffan irin taron tari ɗin nan da zaka ji an yi in an taru cikin jama'a ka gwada misali wanda ya je haji a cikin harami bayan an yi aikin haji an dawo ma'ana an dawo daga kwanan arfaɗin nan abin nan kwanan musdalifa an ɗebo sanyin nan da mura za ka ga mutane da yawa suna zuwa da tari in aka zo sallah a masallaci za ka ji tari ya yawa kullum bayan sallah shi yasa har fesa magani wani lokacin akan yi da kyan hana ɗaukar cututtukan tari bayan haji duk lokaci to wannan irin taron da za ka ga kamar wajen mutum dubu ɗari nawa sun haɗu lokaci guda ɗaya ka ji ana ta tare to da za a ce hudu ba ake ko wani abu a ce banda sautin mai hudu ban nan baka jin komai kowa ya shiru to tashin alkiyama shirin da za a ji ya fi wannan wannan na kwatanta ne saboda kawai wanda ya je nan ne kawai mafi girman taron da zaka je ko shi yasa na bada misali da shi to wannan ko taron jama'a ne gaba ɗaya da na farko da na ƙarshe ka kafin duk duniya duk wanda aka halicce shi sai an tara shi a gunna kuma ka ji tsit ba mai cewa wani abu shine wa atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsan ka jin komai sai takun kafa kawai ridit ana tafiya banda wannan ba mai cewa uffan ba mai cewa ina baba ina inna ina dan uwana ina wane ne kowa ta kansa yake yi to Allah ya samu dace a wannan matsayi ya ce wa huwa naqlul aqdami kun gani shine ma'ana hamsi wato takun kafafu ya fassara mana gashi nan naqlul aqdami ila al mahshari takun kafafu da zasu in an ce naql shine dagawa in ka taka ka daga ai ana jin wata kara ko to shine ma'ana hamsu kun ga wancan fa ba da slipper za a yi ba balanta na ji pat pat babu takun kafa ce kawai ba wanda zai tashi da takalmi haka za a tashi mutane hufatan uratan gurla babu tufafi ba kaya a ka kuma ba takalmi kuma ba kaciya sai loba haka mutum zai taka ya tafi har aisha radiyallahu anha ran da annabi sallallahu alaihi yake faɗin wannan a wani hadisi take cewa ya rasulullah haka za a tare mutane kuma namiji na ganin al'auran mace mace tana ganin al'auran namiji shine ce aisha ya ai abun yafi karfin wannan ranar tashin alkiyama a duniya ne muke sha'awar wata al'aura ma ka ganta amma a lahira ran da za a zo irin wannan yanayi ka samu natsuwar ma ka ce ka kyalla wai ka ga wani abu daban ina kake da wannan tunanin babu shi bai taso ba in ta babin sha'awa ne in ta babin eh, rikici ne ma kawai dan ka gani dan wani ilimi ba wani abu da zai ma amfani ba ka yi sha'awar ba za ka tuno wani abu ba sai firgici da tsoron menene sakamakon da za ka je ka samu yanzu nan kuma za a yi sakamakon to shine sai ce ka akfafil ibli kamar yadda za ku rika ji yawa kamar yadda kofatar raƙumi ke takawa a kun ga kofatar raƙumi ai faɗi ne da shi ko ba irin na akuya ba cat haka yawa na raƙumi ko faɗi ne da shi Allah madauki ya sa masa shi mai faɗi kamar faɗin takalmin nan wani raƙum ai kamar faɗin littafin nan misali wani haka yake wani kuma bai kai haka ba mun san dai da raƙum yake yadda in ya taka wani wuri baya nitsewa saboda dama Allah madauki ya kaddara shi ya rayu a ina a sahara cikin rairayi yawwa shi yasa ya sa masa shi mai faɗi to kamar yadda in ya taka din nan karar dai da zaka ji raƙumi na yi in yana tafiya to irin ta kawai zaka ji ranar tashin alƙiyama idan ana tafiya za a je inda aka tara mu hmm. wani zai ce daga ina ne ake tafiya kuma zuwa ina ko kuma ba zancen mota ba zancen jirgi babu da kafan nan da aka halitta ma haka kowa zai taka je wannan wuri sai dai kuma allah mai rahama duk mutumin da yake nasa ne mutumin kirki to sai sauƙaƙe masa wannan abun ba zai ji wahalarsa ba hmm. to allah ya samu cikin waɗanda ba za su samu wannan wahala ba wa ƙauluhu ta'ala da faɗin allah da ke cewa wa fa al-muhtad wanda allah ya shiryar to shine shiryayye Allahumma ij'alna min al-muhtadin wa man yudlil falan tajida lahum awliya wanda ku Allah ya batar da shi to ba za ka samun musu masoya mataimaka da za su taimake su ba min dunihi koma bayan Allah kun ganin Allah yana gaya mana kuru kuru wallahi kada mutum a rayuwar nan ya ce wai zai zaɓi wani mutum ya sa shi tsakaninsa da Allah wai yana jin cewa ranar tashin alkiyama wai wannan mutumin shi zai sa shi aljihu ya shiga da shi wani wuri wallahi abin ba abin wasa bane kada ai mutum irin wannan yaudarar ya karanta abu har ya yadda da shi cewa akwai wani dan adam banda fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan adam din da zai zo ya kwankwasa kofar aljanna a bude masa farko sai shi don haka duk wanda ya bi shi shine zai samu rabauta ya shiga aljanna nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda shi ba wani da zaka zo ka ce kun ga gashi ya faɗa mana wanda wa man yudlil duk wanda Allah ya batar falan tajida lahum awliya kai ba za ka iya samun musu wannan fa annabi sallallahu alaihi wasallam ake gaya ma wanda ya bace to kai ba za ka iya samun masa awliya majibinta da za su taimake shi a wannan rana ba min dunihi banda Allah ba kaga kenan ashe duk mai son ya tsira wa zai kama ya kama Allah subhanahu wa ta'ala ya kama hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa kuma wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim sannan kuma za mu tashe su akan fuskokin su ranar tashin alkiyama yace wa ghairu dalika min al-ayati kathir akwai ayoyi da yawa waɗanda ba waɗannan ba suna nan a cikin alkur'ani muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ƙarfin imani da su kuma ya mu cikin waɗanda za su tsira daga duk wani firgici daga duk wani tsoro daga tashin hankali daga kuma duk wata azaba ranar tashin alkiyama to yana ga sai mu tsaya a nan din in Allah subhanahu ta'ala ya kai mu ci gaba a darasi na gaba sai ya zama za mu tashi a wannan wuri bi idnillahi ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani na'am wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am Mm. Mm. ranar nan kawai za ta fito sauran ko kuma adi amma daga wannan ranar shi kenan kuma duk wani wanda bai da ba musulmi ba ne in ya zo musulunta ma ba za a karba ba domin me ita ce aya mafi karfi da za ta nuna wa mutane cewa kai ubangijin halittar nan fa da ya ce akwai tashin kiyama ya canza abin da aka saba shekara da shekaru lalle da gaske ne ashe yana nan to kaga idan mutum bai yadda da duk ayoyin alkur'ani ba bai yadda da manzanni da suka zo ba a baya sai ranar to ranar Allah ba zai karbi imaninsa ba kuma shine daga nan kuma sai sauran su rika zuwa lokaci lokaci shi yasa malamai haska tattauna wata nawa ne tsakanin waɗannan ayoyi gaba ɗaya da aka ce su ne abin nan ayoyi guda goma da za su auku wato bayan fitowar rana daga yamma zuwan annabi isa mahdi da sauransu dai da rihin nan da za ta zo da dabba da sauransu wasu malamai suka ce cikin wata takwas wasu suka ce cikin wata shida gaba su za su ƙare duk da annabi sallallahu alaihi ya gaya mana cewa idan ɗayan ya zo na farko to hakan nan za su rika zuwa tattara a jere kamar yadda a ce kamar ka ce ka tsinka carbi in ka tsinka carbi ka ɗaga shi sama mai zai faru sirr haka za su rika zubowa to gaggawar da saurin zuwan wannan bayan wannan din kamar yadda carbi ɗaya ke bin ɗaya haka suke zuwa to amma gaggawa shi ne malamai suka fassara wannan zai faru tun da an ce dujal zai shekara abin nan zai kwana ko shekara ko wata arba'in kaga kenan akwai wani wata fajuwa tsakani amma duk da haka a lissafin allah da gaggawa suke zuwa don abin da zai sa mutum da ma ya fahimci matsalar ya huta da kokonto a nan shine lissafinmu daban lissafin allah daban shekara dubu a gunmu ita ce kwana ɗaya a gun Allah to kaga kuwa abun akwai tsoro a ciki mm. yanzu ku duba ku gani a lissafin rabonmu da manzan Allah sallallahu alaihi har yanzu ba a shekara dubu ɗaya da ɗari biyar ba an kusa dai a kwana kaga kwana biyu kenan a gun Allah ma'ana kai mm, eh, ba a yi shekara dubu ɗaya da ɗari biyar ɗin ba wannan kenan kaga ba a yi kwana ɗaya da rabi ba a lissafin Allah subhanahu wa ta'ala da haka wani shi yasa wani malami ke cewa wanda bai yadda da qur'ani ba ya shiga tashin hankali domin shine zai zo ya ta cewa wai haka za a yi ta zama domin ganin cewa ba abin da ya faru banda mutuwa ba abin da muke gani ita ce alamar tashin kiyama ko banda musulmi su da suke karanta alkur'ani suka yadda da shi su kadai suka san cewa akwai magana tashin alkiyama da sauran addinai kamar musamman masu littafi yahudawa da kirista suna da wannan yawwa akwai ilimi na musamman eschatology a littafansu shine ilimin da ya shafi me zai faru bayan mutuwa yawa akwai wannan agunsu amma sauran waɗanda ba su da littafi ba ruwansu da wannan harkar ba zancen za a tashi to shi yasa za ga da yawa daga cikinsu hatta kuma waɗanda yake daga yahudan da kiristan da ba su karanta waɗannan abubuwan sun imani da su ba za ga wani yana ganin kamar ma mutum daga ya mutu shi kenan in mutum ya mutu to ba zancen wai tashin alkiyama saboda suna ganin iya shekarun nan da suka yi da kuma iya tarihin da suka samu na abin da aka yi a baya ya nuna musu ba wani abu kuma da zai faru banda dai wannan rayuwar yau wannan ya mutu gobe ma wannan ya mutu shikenan haka za a yi ta yi shi yasa ba su yarda da komai ba wannan banda wannan duniyar amma mumini ya tabbatar da abin zai faru to ba zancen ka ce ah, wai har yanzu shekara nawa ake ne ka san a lissafin yahudawa da kirista duniya har yanzu bata shekara dubu bakwai ba a dubu shida da wani abu ake domin a lissafinsu na annabi adam tun daga halitta annabi adam zuwa yanzu in ka karanta bible duka zancen shekara dubu hudu ake ko dubu biyar da wani abu da haka daga lokacin da bible aka suka rubuta shi zuwa yanzu kaga karin dubu ɗaya da ko dubu biyu kai da wani abu kenan ko in da dubu biyar ka hada yanzu da wannan dubu biyun da ƙari an samu bai wuce dubu bakwai ba to su a lissafin su iya wannan shine tarihin duniya fa baki ɗaya kaga kenan agun Allah kwana bakwai ko ba haka bane yau amma masu bincike-bincike da science da abubuwa sun ce abin ya fi karfin haka a binciken archaeology da suka yi su kwakwalo wannan a ƙasa su duba shekaru zai kai nawa za ka ji ana cewa miliyoyin shekaru a baya ko to amma a lissafin bible duk da mu wuce shekara dubu bakwai da wani abu ba shi yasa morris bukai da ya rubuta littafinsa mai suna uh, the quran the, bible the quran and the science yace ba zai yiwu a ce wannan shekarun su ne gaskiya ba na bible yauwa yadda qur'ani nan ya faɗa bai gaya mana iya yaushe aka yi annabi adam ba yaushe aka yi annabi nuhu har mu lissafa tsakanin wani da wani da wani da wani kawai a bashi haka hmm. haka allah ne ya san shekaru nawa aka yi a baya kuma shekaru nawa suka rage a nan gaba kawai mu yi aiki da qur'ani mu bi sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine rabantakan mu insha allah allah ya sa mu dace to yan uwa musulmi muna sa rai ya zama insha Allah wannan shine darasin mu Allah na karshe in Allah ya kaddara tafiya haji to dan uwanku zai tafi haji zai zama sai bayan an dawo kenan sai mu yi juna addu'a insha Allah Allah ya sa mu dace da alheri kuma ya zama cewa duk ayyukan da za mu yi na alheri Allah ya karbe su Allah ya sake haɗa mu yadda za mu ci gaba da ilmantar da juna Allah ya sa mana albarka kuma a rayuwa na'am alaikum eh, duniya dama ba zancen madina ake ba tun da sallallahu yake yake musulmi baki daya duk duniya ne duk inda mumini yake a duniya za ta ɗauko ransa saboda abin da Allah maɗauki ya tsara shi ne kamar da manzan Allah sallallahu alaihi ya gaya mana tashin duniya zai auku ne akan shirarul halki ma'ana kiyaman nan za ta zo ne tabbar gaba ɗaya ƙarshen komai a yi hashir gaba ɗaya a yi bushin ƙaho da za a yi na farkon nan a yi na biyun sannan a kore mutane to bushin da za a yi kowa ya mutu din nan baya faruwa sai akan shirarul halki ma'ana mutanen da ba na kirki ba shi yasa amfanin zuwan wannan iskar mai sanyi kenan ta zo ta ɗauke ran muminai sai ta tafi da su su koma da su gun Allah sai su mutu cikin natsuwa sai ya zama cewa firgicin da za a samu ba su a ciki lokacin da za a yi shi na fatan fahimci wannan shi yasa malamai har suka ta tattauna akan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tazaru ta'if la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqqi wa la yadhurruhum man khadhalahum hatta taquma saa to shine malamai suke cewa a gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata al'umma ba za ta gushe ba tana kan gaskiya kuma duk cutar duk wanda ya saba musu ma ba zai iya cutar da su ba kuma hakanan za su zama akan gaskiya har tashin alkiyama suka ce to wacce kiyamar tunda an ce kuma kiyama ba za ta tashi ba sai akan mutanen banza kuma ya za a ce ga mutanen kirki ba za su kare ba ya za a fasar wannan ibnu hajar yake cewa abinda ake nufi hatta ta kuma sa'a har lokacin da wannan iska za ta zo ta dauke su ita ita ce kiyamar su a gunsu sai ya zama cewa a bar waɗancan shirarul halkin su ne za su je har inda za a yi bushi na azaba wannan fasarar da ibnu hajar ya bayar kenan to Allah dai ya samu dace Allah ya samu cikin salihan bayinsa na'am na'am hmm. na'am yana fasara shirarul khalqi ne eh kwarai dama dolo ake nufi ko marasan alheri dan asalin lafazin luka a larabci shine marasan alheri eh. to Allah dai ya samu dace muna fatan Allah ya tabbatar da mu akan wannan addini da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya zama shine karshen abin da za mu rabu da duniyan nan cikinsa allah ya mana taufiki da abin da muka sa a gaba ya zama alheri ne da abin da kuma yake akwai sharri a ciki to allah ya kaɗe shi kada ya sa shi a gaban mu allah ya taimake mu a ayyukan mu a kasuwancin mu a 'ya'yanmu da matanmu da duk abin da muka sa a gaban alheri allah subhanahu ta'ala ya haɗa kanmu da son juna ya cire mana hasada ya sa mana son junanmu da kaunar juna da tabbata kuma akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugabanninmu da da'iman suke taimakawa addinin musulunci musamman mai martaba sarki Allah ya kara masa alheri ya kara ƙara taimakonsa akan duk abubuwansa da sa na alheri Allah ya gama shi da alheri Allah kuma ya taimake shi akan abubuwan da ya sa a gaba da dukkan yan uwa musulmi baki ɗayan ku Allah ya haɗa fuskokinmu akan ah, alheri kuma mu haɗu aljanna duk abin da yake alheri ne Allah ya dora mu a kansa abin da yake kuma sharri ne Allah ya kaɗe mu Allah ya sa son juna tsakaninmu wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin